وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a gaba da karatunmu na tafsir a yau lahadi shidda ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zamo daidai da goma sha takwas ga watan afirilu miladiyar annabi isa ɗan maryam idan ya tabbata a bethlehem tana da shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya muna nan cikin suratu ƙwa amma ga dukkan alamu insha Allah ta'ala yau ya kamata a ce mu je karshen sura tun da abin da ya rage kalalle. jiya mun karanta ayata arba'in da nawa inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al Allah ta'ala yake mu muke rayarwa mu muke kashewa wa ilayna al kuma makoma tana gare mu saboda haka duk abinda da muka raya shi da duk abinda muka kake shi wajenmu zai dawo ko ya ki ko ya so kamar yadda zai koma wajen Allah ko ya ki ko ya so to kuma haka Allah yake raya shi ko ya ki ko ya so kuma haka Allah yake kashe shi ko ya ki ko ya so shi yasa ranar tashin alkiyama zai tayar da shi ko ya ki ko ya so babu wani bambanci wannan yana gwada wato cika na ikon Allah subhanahu wa ta'ala shi ne alƙudura da kuma rinjaya a bisa dukkan al'amura duk abin da ka gani a nan duniya halitta ce ta Allah sosai yadda Allah ya yi da wannan halitta ko kafiri ne ko arne ne ko ba guje ne kuma komi taurin kansa dole ya tafi bisa kaddara sai dai mafiya yawa idan mutane suka kauce hanyar Allah subhanahu wa ta'ala to wannan bai hana Allah ta'ala ya azurta su hasali ma sai ya sake musu arziki ya rinka zuwa ta kowane bangare amma kuma yana musu rikon talala ne ranar da ya kama su to koda sun tuba Allah ba zai karbi wannan tuba ba shi kuma wanda ya biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba zai kyale shi a kawai ba ya rinka jarrabansa kenan da abubuwa da dama domin ladansa ya karu ana son a ga ƙoƙarin haƙurinsa da yadda zai mai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma idan ya yi haka ladansa karuwa zai yi ya ba mamaki Allah ya jarabe ki da talauci Allah ya jarabe ki da rashin biyan bukatu Allah ya jarabe ki da rashin lafiya ko Allah ya jarabe ki da rashin walwala to amma ya yi masa haka ne domin saboda ya karfafa masa imani kuma domin ya tara lada mai yawa balle hasali ma kowa ya riga ya sani duniya ba wai an zo ne don a dawwama ba an zo duniya ne domin a nemi lahira yasa duk wanda yake da hankali yake da dabara zai yi kokari ya takura kansa a nan duniya domin ya cimma lahira idan Allah ya bashi walwala zai amfani da walwalan domin ya samu walwalan lahira idan Allah ya takura shi a nan duniya zai haƙura da wannan takuri duk da aka zai bauta wa Allah domin ranar tashin alkiyama ya samu ainihin walwala a biya shi da walwala don haka wannan aya tana da tabbatar da ikon Allah a bisa dukkan komai wato aya ce wanda take da ƙarfi a cikin tauhidi ba mai rayawa sai Allah ba mai kashewa sai Allah kuma babu mai tayarwa sai Allah ko da kafirin da ya jayayya da annabi ibrahim alaihi salam ya yi jayayya da shi ne ya gwada waɗansu alamu domin ya rikitar da mutane don kar a ce sarki ya faɗi ko kuma sarki ya gaza shi ya sa ya yi waɗansu abubuwa kuma a ƙarshe fabuhitar lari kafara tun da sun yi jayayya da annabi ibrahim ya ce ubangiji na shi ne wanda yake rayarwa yake kashewa sai ya ce nima ina kashewa ina rayarwa ya ce barin gwada maka ai kun gana Allah ba gwada ba ba tuhumi annabi ibrahim ya kawo yadda Allah yake rayarwa yake kashewa ba tunda kowa ya riga ya san mutuwa kuma ya san haihuwa ya san rayuwa saboda haka abu ne waɗanda yake ba su bukatan misalai kuma ba su bukatan dalilai to amma ki sai ya ce a kawo mutane guda biyu waɗanda aka yanke musu hukuncin kisa sai ya ce ɗayan a kashe shi a kashe shi a gaban kowa sai ya ce ɗayan kuma ya je ya yafe masa ya ce to kaga na kashe kuma na rayar to da ya gane cewa shi wawa ne ko yana so ya yi amfani da wayo ta hanyar wauta domin ya rikitar da mutanensa sai ce fa inna allaha yati bi shamsi min al-mashriqi ti biha min al-maghrib sai ya kawo masa wani wato rundume men abu wani jibgegen abu wanda ba zai iya ba sai ce fa inna allaha lalle allah ya ati bi shamsi min al-mashriqi yana zuwa da rana ta mahudanta fa'ati biha min al-maghribi to kai ka juya ta ka zo da ita ta mafaɗanta ai wannan mai sauki ne to ya kamata sarki ya buga kirji ya ce Allah kai mu gobe zaka gani amma fa buhita ladhi kafara shine sai ya kama batu sai dai daman kuwa ga kuke ba ku da da'a ba ku fadin maganganun da suka dace domin duk lokacin da ka ji an fara haka to shi wanda ake faɗa da ki ya rasa hujja ne shi ne aka ce mai borin kunya yakan naɗe ta da mai da hauka don in ba haka ya yi ba to kunyan nan za ta hana ki walwala shine Allah ya ce fa buhita allazi kafar wallahu la yahdi alqawma zalimin sai aka rikitar da wanda ya kafirta saboda Allah ta'ala baya kiryar da mutane waɗanda suke manyan azzalumai sune manyan kafirai don haka na nahnu nuhyi wa numit wa ilaina almasir sai Allah ya ce me أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير في الله تعالى يتي يوم har ila yau ku tuna ranan da wannan yau ɗin yana hale da na baya أين بايا أنت من يوم ينادي المنادي يوم ميمكو يوم يوم فالكم مغانا يومي وانا أبو ياري قايش يا مصر وصل انكسا أما يوم ذرشيني أن هذا كابسا نبايا يوم ينادي المنادي يوم تشقق الأرض عنهم فراء ذلك هشر علينا يطير يوم تشقق الأرض عنهم فراء ranan da ƙasa za ta ke wato za ta shi ne ta shakaku ta tafatta'u za ta kekkece tsira'an wato cikin kiftawa da bismillah ranar tashin alfiyama. kafin ka hankara za a gara muka ne a ko'ina kai ma daga cikin rami za ka fito in ba ka yi sa'a ba ma waɗansu ƙatti da yawa sun danne ka sai ka jira sun taki kafin kai ka fito ko kuma wata bikiya ta danne ka ko ƙasa ta danne ka dole sai ka haƙura an buɗe wannan tukuna sannan ka fito waɗannan su ne ƙabarurruka ranar tashin alkiyama ya sa ba irin kabarin duniya ba ne kabarin duniya idan ka ga babban kabari an tone to an samu bala'i ne an samu annoba ko an samu fitina mutane da yawa sun mutu lokaci guda to ne za a tone musu babban rami babban rami a sanya mutane kamar hamsin ko ɗari ko ɗari biyu to ranar takin alkiyama nan ne za ka ga maka makan ramuka mutane suna fitowa mutanen duniya shine yau mata shakka kula arkuwan hun fira'a wa zalika an Allah azza wa jal saboda Allah subhanahu wa ta'ala kafin a yi takin alkiyama yanzu lo matsaran mina sama zai saukar da ruwa daga sama yumbitu ajsadal khalaiqi kullaha wanda zai tsiratta jikunan halittu gaba ɗayansu fi kuburiha suna cikin kabaruruka saboda haka yadda idan lokacin bazara yayi aka samu ruwan sama ƙasa take kumbura take fitar da tsirai iri daban-daban to haka ma mutane za su tsoro daga cikin kabarurukan su ranar tashin alkiyama abu ne abin mamaki Allah ya samu cika da imani amara Allah ta'ala israfil a lokacin Allah zai umarni wa mala'ika israfil fayan fuku fi sur sai yayi huri a cikin kaho wato huri na biyu ko na karshe kenan wa qad udiatil arwahu fi suqbin fi sur ga rayukan mutane an tara su waje guda sai ayi masa umarni ya kura idan ya kura sai ya watsa su gaba daya fa idza nafaka israfilu fi idan ya yi kuri cikin kahon nan to ka kwatanta wannan kaho idan zai dauki rayukan mutane kaman ya yake idan zai kwaki rayukan misalin 'yan najeriya to kana ganin wannan kaho kaman ya yake in ka gagara ganewa to mu koma kan mala'ikan da zai dauki kahon shi kuma ya kura shi kuma kaman ya yake ka san idan baka gane wannan ba wancan ma ba za ka gane shi ba to ka tsoraci haduwanka da wannan mala'ika domin mauji ɗaya in ya maka ba mamaki kwata-kwata ma ba za a ganka ba to ire waɗannan mala'iku ne faranar takin alkiyama Allah Ta baraka wa ta'ala zai sallala su akan mujirman mutane maɓarnata waɗanda suke katirai ko masu sabo akwai wahala don haka al'amarin yana da girma kharajatil arwahu tatawahaju a lokacin ne rayuka za su fita baina sama'i wal ardi suna yawo a tsakanin sama da ƙasa yadda ka san idan an yi ruwan sama fari suke fitowa waɗannan fari a cikin rami guda sun ce akan samu irin wannan aka yi ruwa waɗannan farin suna fita sun ce a rami guda akan samu kamar miliyan kaji kon Allah yi halittar Allah a rami ɗaya za a iya samu wato fari miliyan daya wannan inda mutane ne da ya za a yi domin za ga ga wani rami suna ta fita ga wani rami suna ta fita kuma wani abin mamaki in ka toshe su sai su sake fita ta wani waje walansu kuma su ɓace a cikin ƙasa gaba ɗaya saboda halittu ne na Allah to haka rayuka za su rinka yawo ranar takin alkiyama suna neman ainihin wato gangan jikin ma'abutanku to kaga wani ma za a ganshi a jirge ko a jibge a gefe domin idan ransa bai zo ya shiga jikinsa ba ba zai tashi ba sai ya jira rai din nan ya zo ya shiga jikinsa tun da da babu shi ya riga ya lalace yanzu kuma zai tashi imana za a sake kera shi wa ya ƙulullahu azawajen sai Allah ta'ala ya ce a lokacin da rayukan mutane suke yawo a sararin samaniya suna neman jikunan ma'abutansu sai Allah ta'ala ya ce wa izzati wa jalali ke da girma na da buwayata na rantse da girma na da buwayata la tarji'anna kullu ruhin ilal al-jasad wallahi kowane rai sai ya koma zuwa gangan jikinsa zai kana wanda ya kasance a ciki tun daga nan duniya fatarjihu kullu ruhin ila jasadiha shine kowane ruhi sai ya zo ya hadu da jikin sai ya hadu an gama haduwa tukuna sannan sai ya yi ta taki ala taruwa waje guda mutum ya sake hanya ma bai tinkari inda za a yi takin wato za a yi bincike ba to akwai mala'ikun da za su kora shi shi yasa anan ne wanda bai yi biyayya ba Allah ba ko mai sabon Allah ake wulakanta shi tun kafin ma a je wajen hisabi amma kuma mutumin kirki shi kuma zai samu rakiya kamar yadda ayoyi suka yi bayani kama ya dibbo sun mafin lade watan shakul ardu anhu ƙasa ta kekece ga waɗannan mutane fa ya kumuna ila mawkifin hisabi sira'a sai su taki su je inda za a yi hisabi cikin gaggawa mubadiri na ila amrillahi azzawajal suna gaggawa zuwa ga umarnin Allah kamar yadda Allah ya ce a cikin tsoron da za mu same ta nan gaba mautai ina ila biyar. masu gaggawa ne zuwa ga wanda yake kira saboda akwai mala'ikan da ke ce ku zo nan to ko mutum ya kauce wasu mala'iku za su hankalo shi Allah ya tsare mu ya kulul kafiru na haza yau mun akayar a lokacin kafirai suna cewa lalle wannan rana mawuyacin rana ne domin ranar babu ciwatuwa ba irin ranar najeriya ba ne ba irin ranar duniya ba ne babu ciwatuwa ba wata alfarma alfarman kenan ka yi aiki na kwarai in ka yi aiki na kwarai to abin zai taimake ka kwarai da gaske haka ce in ma za a samu alfarma shi ne sai dai daga baya kamar ainihin ya'ya suna taimakawa iyayensu wannan nasi ya tabbatar da haka sanar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai taimaka ma walansu wannan nasi ya tabbatar da haka sannan za a zo a bada dama a yi ceto kaga wannan shi ma nasi ya tabbatar da haka amma lokacin a riga an yi nesa duk yanda zaka sha ka sha sai dai saukin da za a samu shine da yake ba za ka dawwama cikin wahalar ba to Allah ya kare mu gaba daya wakala ta'ala a wata aya kuma Allah yake yawma yad'uhum ranan da Allah zai kiraye su ko yawma yad'ukum ranan da Allah zai kiraye ku wa bi bihamdi sai ku amsa wa Allah tare da gole masa ranan kafirai ma za su gole wa Allah za su faɗi alhamdulillah na dole sai ma ba da amfani wa tazunnuna illa bistum illa kalila kuna tsammanin ba ku zauna ba sai ainihin ɗan kaɗan a duniya don haka tambayi mutane za su ce labisna yauman au ba da yaumin za mun zauna wuni ɗaya ne ko kuma rabin wuni wuni ɗaya awa nawa kenan awa goma sha biyu rabin wuni kuma fa awa shida kun gama ba kwana ɗaya kenan ba kai ƙarshe dai za su ce fasalil adiyin ya Allah ka tambayi wanda ba su rude ba waɗanda suka iya ƙididdiga amma muka muna ganin ba mu dade ba duniya alhali ya kai shekara tamanin ko casa'in a duniya yana tsayen da ya ga dama kaji ya je lahira yana cewa wato ba mu zauna ba sai ɗan ƙanƙanin lokaci dama haka ne duk abin da yake ya riga ya wuce ya riga ya wuce ko shekara nawa ne ba za ka iya tuna shi ba to shi yasa a baya ake so ka yi aiki mai kyau idan baka yi aiki mai kyau a baya ba to yanzu hankali ya zo maka ka gyara kurakuran da ka yi a baya yasa annabi ya ce duk wanda ya kai shekara 60 a duniya faƙada azar Allahu ilai hakika Allah ta'ala ya yanke masa hambari domin duk iyan da kai a samartaka za ka nemi gafaran Allah duk tsiyan da kai a lokacin da kake kwarijo za ka nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala don akwai irin iskan duniyan da za ta ɗauke ka ka je ka sake hanya amma in ka kai shekara 60 to fa ka gangara don abin da yake tsakaninka da kabari ɗan kaɗan ne kuma in ba ka yi sa'a ba tsakaninka jahannama nan ma ɗan kaɗan ne to duk wanda Allah ya kai ki shekara 60 ya yanke masa hangari kaga kenan shi yasa ka ce ritaya shekara 60 ne ka gama ka aikin gwamnati shekara 60 sai kai ritaya daga nan kai ritaya sai ka dawo masallaci kai ta istighfari kai ne na farkon shiga masallaci kai ne na karshen masallaci wani aikin ma da bai kamata a ce ka yi ba ko ba a tunanin za ka yi a masallaci sai a ganka kana yi duk yana kwasan istighfari saboda ya kai shekara talatin ko talatin da biyar ko ashirin da biyar yana aikin gwamnati yana cuwa-cuwa to ai ka yi sa'a mutane nawa a lokacin da kuke tsakiyar cuwa-cuwa Allah ta'ala ya ɗauki ransu mutane nawa ne 'yan kasuwa a lokacin da suke tsakiyar hada-hadansu suna zalunci suna algor suna kiyana suna ainihin ta'addanci wa mutane a cikin abin saye da sayarwa amma Allah ya ɗauki rayuwarsu ba su tuba ba mutane nawa ne mutane nawa ne 'yan siyasa waɗanda suke tsakiyan gajiyan siyasansu suna tsiya wa mutane suna karya alkawari suna saba wa Allah suna tsafe-tsafe suna yin karya amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauki ransu to ake kai da Allah ya maka tsawon kwana ka kai wannan lokaci ka yi sa domin an bude maka hanya ne domin ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka idan kun ga mutum ya yi ritaya a siyasa ko a aikin gwamnati ko a harkokin kasuwanci ya dawo masallaci yana hada-hada kar ku yi masa dariya ku yi kwakwaftin ɗinsa inda hali ma a bashi limanci wata ranar ya zo har kuka zai yi kukan nan da zai faɗa muku tarihin kukan nan za ku sha mamaki amma dai zai ku jali lishi haka eh, kaga ya yi sa'a wannan kenan yau mai dukun fatastajibu na bihamde ranar da Allah zai kiraye ku ya ce ku taso daga ku sai ku ainihin amsa masa tare da gode masa wata zunnuna illa bisum illa qalila kuma kuna tsammani ba ku zauna a duniya ba sai wani lokaci ɗan ƙanƙani, alhali ba haka ba ne saboda tsabar rudewa ne da kuma fiskantan azaban Allah da wahalhalu Wafi sahihi muslim ya tabbata a cikin sahihi muslim an hana sai radiyallahu an daga yaron gidan annabi anas ɗan malik mutumin madina Allah ki kara yadda dake ya ce. qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace ana awwalu man tashaqqu anhu al-ardu lalle ni ne farkon wanda man tashaqqu wanda ƙasa za ta tsage gabarinsa wato ranar takin alkiyama idan aka bule kabaruruka suka zama ramuka farkon wanda zai fara fitowa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wala abinda annabi ya tabbatar cikin hadisi kenan ga yanzu da rasuwan annabi shekara nawa shekara nawa ne da rasuwan annabi eh to na ji alarin mama yana taraddadi ba yanzu yanzu muka faɗi lissafi ba 1442 shekara 1442 da yanzu da rasuwan annabi shekara nawa dubu daya da ɗari hudu da talatin da biyu wai eh, nawa aka kwake goma aka kwake an kwashe goma ne zaman annabi a birnin madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu da rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko da yake inda aka bizine annabi ba wanda aka sake bizine shi aka zabar shi domin abubakar bin abi kuhafa da aka bi ne ki kusa da annabi ne ba kansa ba sana umar dan khattab shi ma da aka bi ne ki kusa da annabi ne ko kusa da abubakar bin abi kuhafa ne radiyallahu anhu ba kansu bane sannan kuma daga nan sai aka kewaye wajen sai dai kasan da aka yi ta zubawa domin saboda kada a samu rami kaga kenan babu kowa kansu amma idan ka je makabartan bake zaka samu yayi tudu domin yana jin makabartan baki kamar ya kai tudun masallacin nan kuma sun daɗe suna bi zuwa wajen to kana tsammanin a ka rayuka nawa ne a ƙarƙashin ƙasa a makabartan baki sannan ga wurare a duniya inda yake bitso akwai inda yake suka daɗe suna bitso ba sa canzawa inda kaga suke canza makabartu daga nan a koma nan to waɗannan suna da filaye ne kasashen da ba su da filaye ba sa canzawa wani lokaci ma chemical lake sawa mutum sai dunkule gaba daya sai ya sanya shi a cikin wani abu kaman buta eh, wani abu kaman buta tun da daman familin wajen za su sayi makabartan in ba su saya baran da za a yi bitso sai sun saya saboda karancin kasa a walansu kasashe sai a je a ajiye to in aka ce fili kamar masallacin da ne ana ajiye abu kamar buta ai za a dale ana jejjerawa saboda zai dauki rayukan mutane da yawa to makabartan baki idan ka je ka duba za ga tudun sai ya kai masallacin nan to kaga kenan ana jibga mutane akan mutane tunda har yanzu ana biko a wajen to kaga wani sai ya jira wani ya taki sannan ki ya taki wani ma gine-gine ne manya-manya sun faɗi a kansa sai Allah ta baraka wa ta'ala ya kuranye su ya tsaga su kamar yadda ya fada a can baya sa'annan waɗannan za su mike ne manzon Allah ya ce ana awwalu man tashaqqu anhu al-ardu ni ne farkon wanda kasa za ta fara kecewa mike manzon Allah shi zai fara mikewa saboda haka baka isa ka riga annabi mikewa ba wannan kuma yana gwada darajar manzon Allah akan sauran annabawa da manzanni wannan ya gwada ko annabi Adamu ne wato ba zai miƙe ba sai manzon Allah ya mike kuma a hadisin manzon Allah ya tabbatar da cewa wa ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa yace ni ne farkon wanda zan fara ceto cikin annabawa da manzanni kafin sauran mutane sannan kuma ni ne farkon wanda za a fara ceta domin fito wanda ya yi daga cikin kabari din nan da farko wannan ki yake gwada cewa to an ba ki jagoranci shi kadai a ranan zai faɗa wa Allah magana Allah ya saurara amma babu annabi ko manzo da zai yi magana wa Allah don tsoro ma yake ji kuma hadisi mai tsawo ya tabbatar da wannan don haka manzo Allah ke zai fara taki sannan kuma sai kowa ya taso a bayansa kamar yadda yake manzo Allah ke ne farkon wanda zai fara shiga aljanna kuma annabi da kansa ya ce idan ya kiga aljanna al'ummarsa ita ce farkon wanda za ta fara kiga aljanna Allah ya samu dace Allah ya sanya mu a ciki amma ba da amin kawai ba za a samu wannan tawaga kwarai da gaske domin kai ma hankalinka dole zai baka cewa tawagan farko waɗanda za su kasance tare da annabi su ne sahabbansa domin aikin da suka yi mu ba za mu iya ba wa yukiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yukashu shuha fa fa ulaika humul muflihun to kaga wannan misali aka kawo waye zai iya yin haka a ce mutum yana auren mata guda biyu ya sake daya saboda dan uwansa ya musulunta baya da mata ya ce aure ta idan ta gama idda ki ya hakura da guda daya waye zai iya yin haka ko alaran ma ba zai iya yin haka ba kwarai da gaske kuma ko liman ne idan ya sake matarsa ala ramma ya auri matan to daga ranar ya bar jan aya to amma kaga sahabban annabi su sun yi haka ba abin da ya dame su eh ba su ji komai a jikinsu ba saboda mai saboda karfin imani to kaga idan aka ce manzon Allah shine farkon wanda zai fara shiga aljanna sa'annan tare da ki akwai tawaga ta farko wanda za ta fara shiga aljanna to dole ya zo a tunaninka waɗannan tawaga su ne sahabbansa kuntum haira ummatin ukhrijat lin-nasi kamar yadda Allah ta'ala ya ambata to don haka wannan hadisi yana da muhimmanci kwarai da gaske sai Allah ta'ala ya ce zalika hashrun alaina yasir wannan tayarwa ranar takin alkiyama tattara wannan ko tayar wannan saboda wannan kalma ta hashirun tana da harshen damu hashirun tarawa hashirun tattarawa sannan hashirun tayarwa ko da yake da tarawa da tattarawa ma'anansu daya amma tayarwa da tattarawa da bambanci zai idan aka ce tayarwa shine mutum ya taki daga inda yake kwance wancan ya taki wancan ya taki wancan ya taki shine hashurun domin kalman tana gwada akwai kishin cewa jama'a ne masu yawa bayan kalan ba sannan kuma in aka ce tarawa nan ma yana gwada jama'a ne domin aka ce tarawa ko tattarawa za a taro wannan a taro wannan a taro wannan kuma dama alkiyama za a haɗu ne waje guda da mutanen najeriya da mutanen afirka da mutanen indiya da na amerika da na ko'ina ne mutanen ma da baka taba ganin su ba to za ka gansu halittun da baka taba gani ba za ka gani aljanun da baka taba gani ba za ka gani sannan da mala'iku shi na zalika hashirun alaina ya sayar su wannan taron gaba ɗaya allah ta baraka wata ala ce mai sauki ne gare mu ya sa ranar lahira abin tsoro ne bayan mutane sun taru za a sa aljanu su kewaye su kun ga dala abin firgita ma kenan dun ban yi tsammani a cikin kuwa ko wanda ya taba ganin aljani ba in kuwa ya ga aljani to an masa rukiya an masa rukiya sannan ya farfado in aka ce yi bayani ya ya ga aljanin to zai tsaya yana ta taraddadi saboda aljani ba ya yadda a gan shi ɗari bisa ɗari gaba ɗayansa ba ya yadda sai dai ka ga wani ɓangare to ko hauka ya shafe ka ko tabin hankali ya shafe ka ko da yake waɗansu sun ce tabin hankali mutum yana ganin waɗansu abubuwa wato rikin hankalin ne ya kawo masa haka amma abin da yake gani ba zahiri ba ne kamar mutumin da yake jin yunwa ne idan yana jin yunwa in ya zo yana ganin abu na sai ga mutum kamar bibiyu ne haka ne ko to amma bibiyu ne a me yasa yake ganin mutane bibiyu ne yunwa yunwa ita ta rikita masa kwakwalwa sai yana ganin abu kamar bibiyu ne to halittun da ba a ganin su aljanu su za su kewaye mutane ranar takin kiyama sannan su kuma gaba da gabanta bayan sun zo sun tattaru an sa su sun kewaye mu sai a sa suwa su kewaye aljanu mala'iku kuma suna tsoron mala'iku ba wanda ya sai ya fet kai kana tsoron aljanu su suna tsoron mala'iku to kai tsoro ma kake nawa ga tsoron aljanu ga tsoron mala'iku sannan kuma ga jahannama a can gefe tana huce wanda annabi ya ce akwai linzami a jikinta an ɗaura mata ragama wanda yake ya kai dubu saba'in mala'iku suna ja ita ma tana jansu mala'iku suna ja tana jansu don haka kyale ta to za ta mamaye duk waɗanda suke filin alkiyama ne har mutanen kirki gabalaya Hadda mutanen kirki za ta hala abin abin tsoro ne Allah ya sa mu cika da imani zalika hashrun alaina yasir wannan tayarwa gare mu mai sauki ne inji Allah ay tilka i'adatun fahlatun alaina yasiratun ladaina wani abu ne mai sauƙi, amma kafirai suna cewa ina ba za a tayar da su ba za a amal ladina kafaru allan a qul sun wa na la na bi la su ba za a lika ala ya tsaye mugun su kenan suna ce ba za a yi takin alkiyama ba to ya za a yi ma mai hankali ya yi tunanin ba za a yi takin alkiyama ba ba za a tayar da shi ba bayan ya mutu alhali bai san yadda ya zo duniya ba bai sani ba shi ne kawai ya gan shi a duniyar ne haka kuma bai san lokacin da zai mutu ba yasa a wata aya kama kala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa ma amruna illa wahidatun kalan him bil basar al'amarin mu bai kasance ba illa wahidatun wahidatun illa kalimatun wahida kalma ce guda daya kun fa yakun kasance kawai zai kasance kalam him bil basar kaman ainihin wulub da kwayan ido bilbasar din nan da ainihin kwayan ido ko da fatan ido yaya mutum yake motsa fatan idonsa eh da motsa fatan ido da kwayan ido wanne fi sauri wasu suna fassarawa da ainihin kwayan ido domin yadda nake jujjuyawa nake kallo cikin sauki ba na sani ma idon yana juyawa sai in ka kalle ni zaka gane idon na juyawa to kana ganin sekon nawa yake daukawa idan mutum yana so ya kalli nan ya haka sekon nawa idonsa yake yake dauka kafin ya juya ya kai sekon makuwa shine kalamhin Bilbaka. yadda ka san haka to haka za a ce a tashi kawai kafin ka an kara cuyi sai ga mutane duk sun taru ana ta zazzare ido sai za hun kiyamun yanzuru sai ga ana ta zazzare ido za ka yi magana a kwabde ka Ba ka da gaskiya kenan amma za ka yi magana aka ce marhaban marhaban mala'ika yana ce maka marhaban marhaban a sai ka ce to daga nan da Allah taimake ni ni kai ne aljannan ma gaba daya sai ya ce maka a a da saura tukuna eh sai dai aina hango ne a ce eh hango wani sai ka hakura akwai saura saboda akwai waɗansu abubuwa za ga suna faruwa a duniya to ko da a lahiran ma akan ba da labari haka zai faru amma dai shi mutumin kirki yana da sauki kwarai da gaske ai kamar mai kuɗi ne wanda yake da kuɗi an tare shi ana ta masa bincike can kai kuma talaka sai ka zo da ka zo aka zo aka duba shi kenan aka duba naka aka ce to shi kenan kuma sai ka tsaya wai kana kallo kaga mala'ika in ya daga ido ya ganka zai ce a ah, kai a ran mamalar talaka me ka zai kake yi ya ce a ah, ina jiran wannan alhaji wane ne sai kai da aka ce maka wuce to kaga kai baka da matsala kenan domin saboda me tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya dora maka talauci ya sanya ka cikin talakawa to abin da ya kamata shine ranar takin kiyama ba za ka bata lokaci wajen hisabi ba don babu abin da za a maka hisabi a kai sai dai in ka ɗibi rigima da yawa wannan in ka ɗibi rigima da yawa ko kai ka jawo amma kamata yi idan mutum yana cikin talakawa a duniya to an je lahira wato babu bata lokaci su manya za a tsayar da su ana musu dogon bincike kai kuma sai a ce yalla yalla wuce kawai to kaga sai kai ta wucewa Allah ya samu dace to don haka muhimmin abu ne ana son mutum ya gyara halinsa idan ya yi wa Allah komai zai zo da sauke ko kaman kiftawa da bismillah ko kaman ya ko bai kai sakon ba kai dai zaka kubuta tunda ka je da kyawawan ayyuka sannan kuma Allah ta'ala ya sake cewa ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida lalle da halittan ku da ta yadda ku wato bai kasance ba sai kamar na rai guda ɗaya ne yawan miliyoyin rayukan nan miliyoyi ne ko biliyoyi kuma quadrillion eh suna da yawa Allah ta'ala ya ce kamar rai guda ɗaya ne a wajen Allah abu ne mai sauki inna Allah sami'un basir lalle Allah mai ji ne kuma mai gani ne wa qawluhu jalla wa ala sai ayan mu ta karshe mai Allah yake nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله تعالى يتي نحن أعلم بما يقولون للموني mu ne muka san سكي waɗannan mutane suke faɗi da kafirai suke fada a zamanin annabi da abin da munafikai suke fada a zamanin annabi Allah ya sani sannan abin da bayan Allah ma suke fada da waɗanda suka faɗa cikin iftila'i suke fala Allah tabaraka wa ta'ala ya sani wannan shi yake dada tabbatar da Allah ki kadai ya san gaibi mazala zamanin sa ana fale-fale da yawa amma bai sani ba ko annabi Isa alaihi salam da Allah tabaraka wa ta'ala ya baki mu'jiza ya baki mu'jiza ne ya bada bayanin abinda mutane suka ci ko kuma abinda suka ajiye a cikin gidajensu ya za kana zuwa sai ce ka yi buɗe baki da kosai sannan ka sha kunu ka sha ruwan sanyi an kawo maka zobo amma ka ajiye ka ce sai ka dawo daga wajen tafsiri a matsayin mujiza amma kaga wannan nau'i ne fa na gaibi yanzu ni da nake zaune nake tafsiri ka san abin da na ci za ka iya kiyasi kirda don abin da na ci o na ji wani magulmaci yana cewa zai yi amma gaibi ne to amma Allah tabaraka wa ta'ala wani lokaci daga cikin gaibinsa yakan dan yanko wani abu ya bada annabawansa da manzanninsa domin ya karfafa su da hujja mai karfi shi yasa sai su faɗi wani abu yasa Allah ya ce na hannu alam bima yaqulun lalle mu muka san abin da suke fali domin a zamanin annabi akwai abin da ake fada idan manzon Allah ya ji ba zai ji daɗi ba idan ya ji ya haɗu da mutum ma zai kasance ba mamaki ba za su yi magana ba ko mutumin da ya faɗi bakar magana wa annabi ya ce wallahi hadhihi kismatun ma urida biha wajhullah yace wannan rabo ne wanda annabi ya yi bai yi domin Allah ba rabon nan babu adalci a ciki saboda manzo Allah ya bada waɗansu kyaututtuka an je yaki ne aka samu ganima kai annabi ya bada waɗansu kyaututtuka haka kawai ya dubi waɗansu manyan mutane wani sai ya baki raƙuma ɗari wani ya baki raƙuma hamsin amma waɗanda suka je wajen yaki ba samu wannan ba saboda suna da yawa su an ba su ganiman su raba shine wani da ya je sai ya zo har wuya abin ya ɓata masa rai to ai kaga manzo Allah baki ya ji kai tsaye ba wani ne yazo ya faɗa wa annabi lokacin da ya faɗa masa manzo Allah sai da fiskansa ta canza ya ji ɓaci rai ya ce idan ban yi adalci ba to wane ne zai yi adalci ya ce idan ni ban muku adalci ba waye zai yi adalci ya ce Allah ya ji kayin ɗan uwana annabi Musa wa qad uziya aktsara min zalika fa sabara Da ta yi cutar da ke fiye da haka amma ya yi haƙuri saboda haka wannan ya gwada shi ma zai yi haƙuri to ba kowace magana ta yake ji ba da yana jin kowace magana to wa'azin ma zai ce ba zai yi ba amma Allah tabaraka baraka wata alaki yake jin kowace magana kuma ya hukunci a kai na hannu alam ma ya mu ne muka san abin da suke faɗi su waɗannan kafirai aina hannu ilmuna muhiqun bima yaqulu laka al-mushrikuuna min at-takbir abinda suke faɗa maka na karyatawa mun sani fala yahdannaka zalik wannan kada ya hana ka yin wa'azi ko karantarwa to kun san idan aka yi magana wa annabi to sauran malamai ma da masu wa'azi da su ake magana yanzu da za a ji yadda mu abubuwan da kuke faɗa na gulmace gulmace da ana zuwa tafsiri zan ce yau din nan zan ce wamta zo ayyuhal munafiqun daga nan zan ce ina munafikan da suke nan wane na ji kace kaza wane kace kaza wane kace kaza ko in ce na waje eh in akwai wane munafiki ne in akwai wane mujrimi ne in akwai wane fasiki ne to amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya toshe kunnuwa dangane da wannan don haka ya kai annabi kada abubuwan da ake faɗa idan ka ji waɗansu daga cikinku su tsare ka gabarin isar da saƙon Allah ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa cikin wata aya walakan na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun Allah da kansa yace wa annabi na sani lalle mun sani annaka yadiqu sadruka bima yaqulun kirjinka yana yin kunci da abinda waɗansu suke fada ka samu labari kuma dama haka ne ga wani kawai yana kwanci ya ce kai malaman na wallahi sai walwala suke yi sai ka rasa ina suke samun kudi wallahi sai walwala suke yi a zama muke muna addu'a kawai muna addu'a sama tana ruwan kudi eh ko kuma ya ce suna zaune wallahi yan siyasa sai kawo musu suke yi sai su zo su ta mana dire su ta mana diri a wajen wa'azi amma su kawo musu ake yi cikin dare don an je lahira Allah ta'ala zai yi shari'a tsakaninmu da ku eh barai da gaske in haka ne za a gani in ba haka bane ma dai za a gani ya sa za ka ji waɗansu malamai suna ce ya komi an yafe muka ce mm, mm, tun da muna da rigingi, mu da yawa kanmu mukan ba mu yafe ba zai an ji a yi walle-walle tukuna yawwa in mutum ya ga ya kubuta to sauran zai ce ya yafe ka gani allah kyauta walakat na alamu annaka yadiku sadurka bima kulun? lalle yana kuntata maka cikin kirjinka abinda suke fada Allah ta'ala ya ce ka manta da su fasabih bihamdi rabbika kai tasbihi tare da gode ma ubangijinka to nan malamai da yawa abinda suka ce shine in kana shugabanci yana da kyau ka yawaita ambaton Allah shine magani kana gwamna ne ko kana kwamishina ko kana shugaban kasa ko kana minista ko kana dan majalisa dattawa ne ko na tarayya kana da shugabanci to ka yawaita yin tasbihi da godiya wa Allah domin Allah shi zai taimake ka ba za ka taba gamsar da mutane bari da unna sai ga ya tulla tudura saboda haka tunda Allah shine madafanka to ka rike shi fasabih bihamdi rabbika abinda aka cewa annabi yayi kenan kaga tunda aka cewa annabi yayi kuwa to duk wani shugaba idan yayi to ya bi sahun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai bayan kai tasbihi wa min as sajidin ka kasance a cikin masu sujada yana da muhimmanci a ce kana gwamna ka tashi karfe uku da rabi ko karfe hudu ka yi sallan nafila ka roƙi Allah ya maka jagoranci to abubuwa ba za su dagule maka ba kana ba ka tashi karfe uku da rabi ko karfe hudu talakawa suna ta ke kai kuma ka tashi kana roƙon Allah subhanahu ta'ala sai Allah ya taimake ka don haka anan akwai tasbihi da tahmidi sannan kuma akwai sallan nafila ba wai kawai kana shugaba ka zai a sallan farilla ba sallan farillan ma ka yi sho wato za ka yi wa mutane ne domin saboda mai su soka ko su goyi bayanka wannan ba don Allah ba ne ba inda za a je wanda Allah zai kwantara ka wannan sallan da kake yi na kyau ba zai tsamar da kai ba ba zai kubutar da kai ba saboda haka duk wanda ya dauke abinda wannan aya ta faɗa to Allah zai taimake ki ko ya bar mulki zai bar mulki cikin mutunci shine fasabbi bihamdi rabbika wa kun minas sajidin tunda yana bakanta maka rai duk abinda ake faɗa mai yawa suna shugabanci ne ai sace kudi suke yi suna shugabanci ne ai kashe muraba suke yi suna shugabanci ne ai kwasa suke yi suna shugabanci ai kaza ne akwai abin da yake mai yiwa gaskiya ne mai yiwa kuma ba gaskiya ba ne in kana shugaba ka ji wannan dole ranka ya ɓaci to maganin wannan shine fasafi bi hamdi rabbi ka wakon mina sajidin ka yi tasbihi tare da godiya ga ubangijinka ka kasance a cikin masu sujada shine malamai suka ce masu sujada ka yi sallar nafila sannan kuma tagazan tagazan ka rinka sallar cikin jami'i don ku za akwai shugabannin da ba sa sallah cikin jami'i mutum sai ya yi sallah a ofis ɗinsa ko a gidansa saboda ya raina mutane ko saboda sakaci ko saboda bai ba da jam'i muhimmanci ba alhali manzon Allah ya ce shugabanni ko zalunci suke yi matukan suna sallah tare da kuto ku basu da Allah saboda haka ba a musu tawaye ko da zalunci suke yi matukan suna sallah tare da ku to ku yi kokari ku ba su haƙoƙinsu sannan was'alullaha haqqakum ku roki Allah ya ba ku haƙinku to kaga idan suna daurewa suna yin sallah tare da ku ko da wani zai wulakanta su ba zai taba yiwa ba dun ba za a bari ba yanzu za ce wajen tafsiri kullum gwamna zai zo ko wani kwamishina zai zo sannan sai waɗansu suka ce bari su masa tawaye ko mai ba daidai ba ne idan za ka masa kabari sai ya je ofis ɗinsa in ka isa amma in dai a masallaci ne ya zo zai yi sallah ko ya zo zai yi ibada ka wulakanta ki ba daidai ba ne tunda ya riga ya yi kokari in ya ga dama sai ya tawaye ba zai zo ba in ya ga dama ma sai ya kirkiro doka yanzu ba raba an kirkiro doka ba wa ya zo masallacin nan ko mu ba ma sallan hakam ina jin ko mu ba ma sallan hakam ka zan ko duk tarbatsin da aka yi lockdown din nan ba a tarwasa shi ba haka aka haƙura ba a yi tafsirin ba saboda haka idan shugaba yana shugabanci akwai shawarwarin da musulunci ya baki dangane da al'ummansa ko wanda zai aiwatar ko wanda mutane su ma za su aiwatar Allah ya samu dace saboda haka wa ma anta alaihim wa abud rabbaka hatta yatiyakal yaqin kuma ka bauta wa ubangijinka har mutuwa ta zo ta same ka wa ma anta alaihim jabba kai din nan ba kasance mai tilasta su ba wala sabil ladhi tudbiru haula'i ala alhuda duk yadda kai ka tilasta mutane su bi shirya ba zai tabayyuwa ba naka wa'azi ne kawai kamar yanzu yadda muke yi wala fa ana falawa annabi ne kuma ana falawa annabi eh yake da abinda wato aka fadawa mai wa'azi ko abinda mai wa'azi yake aiwatarwa tunda malamai magadan annabawa ne وليس ذلك ما كلفت به ba dora ka cewa dole sai kowa ya kiryu ba bi ma'ana wa ma anta bi mujbirihim alal iman ka tilasta su su karbi imani ko su yi imani ba zai yiwu ba innama anta muballi kai din na mai isarwa ne idan ka isar wanda ya ga dama ya dauka wanda ya ga haguna kada ya dauka fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur inna a'tatna lidh-dhalimin nara ثم قال تعالى kamar yadda Allah ta'ala ya ce fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'i kai wa'azi da Alkur'ani wanda yake jin tsoron Allah zai dauka wanda yake tsoron gargadi ay ballig anta risalata rabbi ya kai annabi Muhammad ka isar da sakon ubangijinka fa innama yatazakkaru man yakhafu Allah wanda zai wa'azu shine wanda yake tsoron Allah wa wa'ida yake tsoron azaban Allah wa yarju wa'da yake kwadayin rahaman Allah ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah yake fa innama alaykal balagu wa alaina alhisab abinda ke kanka kine ka isar Allah yake mu ne masu hisabi yasa wazi ba tilasta mutun dole ya dauki wazi wanda zaka tilasta ki dole ya dauka kine danka duk wanda yake karkashin ka an ce wannan ka tilasta amma sauran mutane babu tilas kuma ko ba za su dauka baka fala musu domin za a samu sauki akan kana yi kana yi ka ce ba za ka ka fata to fa idan azaba ta zo za ta hada da kai mai wa'azin da kai kai kabari za ta hada da kai to Allah ta'ala ya fito kwalo-kwalo ya yi bayani abin da yake kanka shine isar da sako abin da yake kanmu kuma hisabi saboda haka wanda ya ga dama ya bi wanda ya ga haguna ya gibe wa qawlihi fadhakkir innama anta mudhakkir Allah ya ce kai wa'azi saboda kai mai wa'azi ne kawai lasta alaihim bi musaitir kai din nan ba mai tilasta su bane ka tilasta su ka ce sai sun bi Allah wannan ba aikin ka bane sannan kuma a cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ce laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha shiriya ba yana kanka bane ka shiryar da su wannan ba naka bane Allah ta'ala yana shiryar da wanda ya ga dama Allah shiryar da mu ayan da take cikin suratul qasas ita kuma tace innaka la tahdi man ahbabta lalle kai din nan baka shiryar da wanda kake so walakin Allah yahdi man yasha Allah yana kiryar da wanda yake so ne siyasa kai naka wa'azi ne kawai kuma ba duka masu jin wa'azi ne suke aiki da wa'azi ba amma kai kai kokari ka ji wa'azi kai aiki da wa'azi riban ka kenan idan ka ji wa'azi ba kai aiki da wa'azi ba to hujja ta hau kanka eh domin Allah ya kama ka azaban ka daban ne don ba za a hada da wanda bai sani ba wanda ya sani ya taka da wanda bai sani ba ya taka da bambanci Allah ya taimake mu wale hada qala ta'ala ha huna shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma anta alaihim bi jabbarin kai din nan ba kasance mai tilasta su ba don kalman jabbar da larabci shine ka tilasta mutum mu da hausa muna ce jabbiranci ko eh, jabbiranci ayi mutum ya gwada ya fi ka ya takura kai tankwasa ka to shine abin da ake nufi a nan a ce dole sai an dauki wa'azi a'a kuma an ta alaihim bi jabba fa zakkir bil qur'ani kai wa'azi da alqur'ani shi yasa dole a rike alqur'ani hannu biyu da shi ake wa'azi domin idan an yi wa'azi masu imani sukan samu nasuwa To kuma wanda ba su da gaskiya hankalin su yakan taki fa zakkir bil qur'ani ka tunatar da alqur'ani a karkashinsa akwai kaninsa shine me shine hadisi ka hada qur'ani da hadisi ka tunatar da mutane man kafu wa'id wanda yake jin tsoron gargadi wa'id shine mummunan sakamako na Allah kana qada qatada yaqul allahumma ij'alna mimman yakhafu wa'ida imam katada yana ce ya Allah in ya karanta wannan zai ce ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda suke jin tsoron azabanka wa yarju ma'udan suke kwadayin alkawarin ka na wanda yayi biyayya a baki gidan aljanna ya bar ya rahim ya wanda ya cancanta ai masa ɗa'a ya mai rahama to kaga wannan addu'a ce mai kyau domin waɗansu bayan Allah su sukan kirkiro addu'a daga ayan da suka ji idan an yi maganan azaba su ce Allah ka zare mu in an yi maganan aljanna su ce Allah ka ba mu in an yi maganan rahama su ce Allah ka ba mu haka dai akhiru tafsir surati qaf wannan shine karshen tafsirin suratu qaf alhamdulillah wahda wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel fa ni'mal maula wa ni'man nasir wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh